yadda ake ci gaba da ɗora bidiyo a youtube yadda ake ci gaba da ɗora bidiyo a youtube da yadda ake ɗora bidiyo a youtube a matakin farko daban ne mun gabatar muku da bidiyo yadda ake ɗora bidiyo a youtube a matakin farko yadda ake ɗora bidiyo a matakin farko daban ne da yadda za ka ɗora bidiyo na biyu yadda za ka ɗora na biyu haka za ka ɗora na uku haka za ka ɗora na hudu haka za ka ɗora na biyar kuma duk lokacin da ka yi aiki da har za ka dora a youtube to yadda ka dora na biyu da na ɗaya da na uku dinnan duka yadda ka yi haka za ka yi duka aikin da za ka yi in za ka dora a youtube shi ba wani bambanci amma na farkon shi ne yake da bambanci kuma mun gabatar muku da bidiyo mun dora muku a wannan sanar din mun nuna muku yadda ake dora bidiyo a youtube a matakin farko to yanzu za mu gabatar muku da yadda ake dora yadda ake ci gaba da ɗora bidiyo a youtube assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo masu bibiyan mu a wannan channel din mai suna m sani sufi tv muna roƙon ku dan allah ku danna mana lakin a wannan bidiyon sannan ku mana comment waɗanda ba su danna mana subscribe ba muna roƙon ku dan Allah ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora yadda ake ci gaba da dora bidiyo a youtube za ka zo ka shiga youtube bayan ka shiga youtube kamar yadda kake gani zai watso ma wannan fuskar kamar haka bayan ya watso ma wannan fuskar kamar haka kamar yadda kake gani sai ka zo nan kasa nan wajen sai ka zo ka taba nan wajen bayan ka taba shi zai kawo ka nan zai watso ma wannan fuskar kamar haka bayan ya watso ma wannan fuskar kamar haka za ka zo ka taba upload video kamar yadda kuke gani ga upload video nan za ka zo ka taba upload video bayan ka taba upload video kamar yadda kake gani zai watso ma wannan fuskar kamar haka za ka ga duka ainihin bidiyoyin da suke cikin wayarka ga su nan za su bayyana bayan bidiyon da suke cikin wayarka sun bayyana kamar haka sai ka zo ka zaɓa bidiyon da kake so ka ɗora a youtube kamar yadda kuke gani yanzu bari mu zo mu zaɓa wannan bidiyon bayan mun zo mun zaɓa wannan bidiyon sai mu taɓa shi bayan ya ratso ma wannan fuskar kamar haka kamar yadda kake gani sai ka zo nan ka taɓa next kamar yadda kake gani sai ka zo nan ka taɓa next bayan ka taɓa next bayan ka taba nest kamar yadda kake gani zai watso ma wannan fuskar kamar haka bayan ya watso ma wannan fuskar kamar haka za ka zo nan wajen da aka rubuta eh, wajen da aka rubuta create a title din nan za ka zo ka taba shi yadda zai baka dama ka yi rubutu bayan ya watso ma wannan fuskar kamar haka za ka zo ka rubuta sunan bidiyon ka misali bari mu ce wani aiki bari mu sama wannan bidiyon suna wani aiki to kamar yadda kuke gani gashi na mun rubuta ma wannan bidiyon suna wani aiki to bayan ka rubuta sunan bidiyon ka za zo nan kasa zaka zo nan kasa ga wani waje nan da aka rubuta add description yawa nan wajen da aka rubuta add description din nan kamar yadda kake gani sai ka dan ƙara sai dan wani dan ƙarin bayani na bidiyon ka sai ka dan yi wani dan ƙarin bayani bayan ka taba shi zai watso ma wannan fuskar kamar haka bayan ya watso ma wannan fuskar kamar haka zaka zo nan sama ka taba nan wajen yadda zai baka dama ka yi rubutu bari mu taba shi ku gani kamar haka to kamar yadda kake gani yanzu ya baka dama za ka yi rubutu can wajen da aka rubuta to ta yi mun ba wa mun rubuta sunan bidiyo wani aiki to nan dan karin bayanin da zamu yi sai ka rubuta dan karin bayanin da zaka yi akan wannan bidiyon da ka dora karin bayani ne zaka yi bari mu yi wani misali ko ba mu rubuta sunan komai ba bari mu yi wani misali kamar yadda kake gani haka sai ka rubuta wani karin bayani akan bidiyon ka haka tun da dai misali ne muka yi ba wai wani abu bane ba ko ba mu rubuta komai ba misali ne dai ƙarin bayani dai za ka yi kan bidiyon ka shi za ka rubuta a nan wajen to bayan ka yi wannan rubutun sai ka yi back bayan ka taɓa back kamar yadda kake gani zai dawo da kai inda kake bayan ya dawo da kai wajen da kake sai ka zo nan wajen bayan ya dawo da kai inda kake sai ka dawo nan wajen ga wani guri nan da aka rubuta private da alaman kwado gashi nan kamar yadda kake gani sai ka zo ka taɓa shi bayan ka taɓa shi zai watso ma wannan fuskar kamar haka kamar yadda kake gani ga wasu zaɓuɓɓuka nan guda uku nan private nan unlisted nan kuma public to kamar yadda kake gani nan sama wajen da aka rubuta public din nan nan za ka taɓa kamar yadda kake gani kamar haka wajen da aka rubuta public sun gani gashi na mun dawo da shi public sai kai back bayan kai back zai sake dawowa da kai bangaren da kake ga sunan bidiyon ma'anan ga dan karin bayanin da muke muku magana ga public kamar yadda kake gani yanzu ka riga ka gama saita bidiyon ka kamar yadda kake gani bayan ka riga ka gama wannan setting sai ka zo nan sama wajen da aka rubuta next din nan sai ka zo nan sama wajen da aka rubuta next sai ka taba shi bayan ka taba shi zai watso ma wannan fuskar kamar haka kamar yadda kake gani ga wasu zaɓuɓɓuka nan guda biyu sai ka zo ka zaɓi wannan na ƙasa bayan ka zaɓi wannan na ƙasa sai ka zo ka taba shi kamar haka bayan ka bayan ka taba shi sai ka zo nan ƙasa wajen da aka rubuta upload video kamar yadda kake gani sai ka taba shi bayan ka taba shi kamar yadda kake gani zai watso ma wannan fuskar kamar haka kamar haka bayan ya watso ma wannan fuskar kamar haka kamar yadda kake gani nan ƙasa ba gidan kan yana upload na magana zai nuna zai rubuta ma good bayan ya rubuta ma good za ka koma a can cikin bidiyon ka a can cikin channel ɗinka za ka ga bidiyon ka already ya riga ya hau kun ka gama uploading mun gode da ziyartar channel ɗinmu mai suna M Sani Sufi TV muna roƙon ku dan Allah ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙarar domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora mun gode sai an jima